بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan lokaci da muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau ramadana na da kwanaki goma sha ɗaya a cikin wannan shekara ta 1438 tun daga ƙauren manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka komawarsa madina yau cikin amincewar allah za mu tashi daga farkon suratu sajada mun kwana a ƙarshen suratu luqman Allah muke roƙo ya datar da mu ya amince da aikinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a cikin wannan ƙananan ayyuka da muke yi su zama sanadin tsiranmu wannan shi ne majalisinmu na tara saboda tangarɗan matsalar samun kubutar majalisa ɗaya da muka yi farko bismillahir rahmanir rahim ma'ana da sunan Allah mai rahama mai jin kai za mu fara karanta wannan sura ita wannan sura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan karanta ta a safiyar juma'a da ita da hal ata alal insan saboda abubuwan da ta kumsa ko suka kumsa na labarai waɗanda suka shafi tashin alkiyama kasancewar ita kanta juma'a yini ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rannan ne alkiyama za ta tsaya sannan ita wannan sura tana ba da labarai da suka shafi alkiyama haka ita ma hal'ata alal insan to shi yasa yake yawan karanta su a sallar asubahin juma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci yakan karanta ta da ita da tabarakallazi biyadihil mulku kamar yadda ruwayar da ta biyo ta hanyar sahabi jabir ibn abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam in ji jabir sau da yawa baya kwantawa sai ya karanta wannan sura da ita da suratu tabarakallazi dihil mulk kamar yadda wani hadisi ya ce na yi burin a ce kowane mumini yana da tabara a cikin zuciyarsa ya haddace ta kuma yana karanta ta a kullum Allah ya taimake mu wannan kaɗan kenan daga falalar da wannan sura take da shi tana karantar da fargar jajin kafirai mushrikai da kuma taka tsantsan da ya kamata dukkan mumini ya yi da kuma in gemun dan uwanka ya kama da wuta to ya kamata ka yi maza maza ka shafa wa naka ruwa domin za a gaya maka abin da zai faru da su to tun da bai gama faruwa ba karka yadda ya faru da kai ka yi ƙoƙari allah ya taimake mu sai allah ya ce bismillahirrahmanirrahim alif lam haruffa ne na hija'i waɗanda da su ake haɗa kalmar larabci sai Allah ya tattara su guda uku a nan sai ya dunkula su kowace bai mata jumla ba sai ya ce alif lam mim to sai ya ƙyale wa kansa sirrin da ke ciki shi yasa mafi rinjayen abin da yake gudana a fassara Allahu a'lamu bi muradihi bihi tanzilul kitabi wannan littafi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi zuwa ga bawansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan littafi Larai ba fihi babu kokonto ba shakka babu tantama ba ta ba ba cikin karɓar dokokinsa wanda duk kaga yana shakka ko yana kokonto ko yana tababa to ba mai imani ba ne ba a ko shakka cewa ya sauko ne min rabbil alamina daga wajen ubangijin talikai kullu ma siwa Allah huwal alam duk abinda ba Allah ba sunansa taliki alam ne to Allah subhanahu wata'ala shine ubangijin wa'annan talikan to shi ya saukar da wannan littafi daga wajensa yake maganarsa ce sifarsa ce ba halitta ba ne kamar yadda waɗansu suke cewa a sifa ce daga sifofin Allah magana ce ta Allah idan har ka ƙaryata ta to ka ƙaryata Allah don shi ya yi maganar Allah ka taimake mu da gaskata duk abin da ya zo daga cikin alkur'ani sai ce am ya ƙuluna أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون Am ya ƙulo na Ftarahu, ko ku dai waɗannan mashirikan cewa suke yi, shi Muhammad sallallahu manzonmu, shi ya ƙirƙiro ƙur'ani min tilqa'i nafsihi daga karan kansa shi ya ƙirƙiro bal sam huwa alhaq ƙur'ani gaskiya ce min rabbika daga wajen ubangijinka yake ya kai manzona ya kai mai karanta ƙur'ani ya kai mai shauraro ƙur'ani daga Allah yake Allah ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi don me ya ce zira ƙauman don ka gargaɗi mutanen nan da ma tahun min nadhiri babu wani mai gargaɗi da ya taɓa zo musu mutanen makka kenan ba su da wani manzo wanda za a ce ga wani manzo ya zo cikin 'ya'yan makka ya zo ya zama annabi mursali yau gashi allah ya tayar da kai ka zo kana annabi mursali a cikinsu kuma ka gargaɗe su su daina bautar gumaka su daina al'ada su dawo su bi shari'a tsantsa da ta zo daga wajen Allah babu wani manzo min kablika gabanin kai wanda ya zo musu me yasa to Allah ya yi haka la'allahum duna saboda ko sa shiriya bi'una al-haqqa su dawo su zama masu bin gaskiya duk inda kaga wani mai wa'azi ya zauna zai yi wa'azi in dai fi sabilillahi yake yana yi ne don a dawo a bi gaskiya ba wai ya zauna zai yi wa'azi don ya samu wani abu ba duk wanda kaga ya zauna bari in yi wa'azin nan nima dai ko na samu in dan farfado eh. a'a to wannan kan ba shi in dai ya dan farfado to in ya so ma duk abun da za ku yi ku yi to irin shi ne za ka ga yana ɗan shafakku yana bin son zuciyarku duk yadda kuke so haka zai tafi da ku in ya san kai ɗan kasuwa ne mai yawan cin riba to in ya zo gun ayar sai ya san hikimar da zai yi eh, in ya san ku masu yawan ɗaura layu ne in ya zo kan hadisin ya san yadda zai yi Eh, in ya san ku duk abin da ya san kuna yi ba zai yawan faɗi ba in ya san kuna barin matan ku suna yawo inda suka ga dama to in ya zo wajen wa karna fi buyuti kunna ya san yadda zai yi yawwa don in ya saba muku za ku saba mishi to in kun saba mishi kuma shi wa'azin bai mara amfani ba don shi dama ajila yake so mai sauri sauri ya samu yanzu yanzu shi ba wai yana yi ne don lahira ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya turo shi ne don ya yi gargadi da alkur'ani ya gargadi mutane la'allahum ya hata duna don su shirya yattabi'una alhaqqa su zama masu bin gaskiya to wannan haka ake son niyyar kowane mai wa'azi kowane mai wa'azi a niyyarsa ya yi wa'azi da nufin a dawo a bi gaskiya ba wai a dawo a bi shi ba a bi gaskiya shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo don ya zama sarki ba bai zo ya zama shugaban duniya a bishi sai yanda ya tirsasa ba an turo shi duniya ne don ya zama jagoran al'umma zuwa ga Allah zuwa ga shari'a yanda jama'a za su fahimci addini Allah ya taimake mu wannan kuma ita ce manufar duk wani malami na sunna ya kira mutane zuwa ga gaskiya su fahimce ta sawa'un shi din ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba don su ma annabawan ba daɗi suka ji ba idan da ana yin wa'azi don jin daɗi ne zalla to da daga wajensu za a fara gani don su ba irin abun da ba su sha ba na wahala waɗansu ma an kashe waɗansu kuma an wahalar an kora an yi jifa an yi duk abun da aka yi to amma me saboda su isar da sakon Allah ba su daina ba har lokacin da Allah ya sa suka isar da wannan sako Allah ya taimake mu shi yasa Allah yake kawo mana misalai ya kwatanta mana kimar da yake da ita da girman da yake da shi da irin aikin da yi don bayin Allah ko bayin Allah sa tuna girman Allah su dawo su bi Allah ko sa ji tsoron Allah su dawo su bi dokokinsa sai ce Allah Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh hmm. ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' hmm. afala tatadhakkarun Allah ya ce Allahu Allah ne makaɗaici wanda addarin jaye allazi khalaqa samawati wal arda wanda shine ya halicci sammai ya halicci kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin lokacin da bai wuce kwatankwacin kwanaki shidda ba sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita can birbishin al'arshinsa sai da ya kere kowa ya kere komi babu wani saman Allah malakun min dunihi min waliyin wala shafi'i ku sani fa malakun ba ku da min dunihi wani koma bayan Allah min waliyin masoyi wanda za ka ce ga wani waliyinka masoyinka wanda zai cece ka ko ya taimake ka wala shafi'in baka da wani mai ceto bal huwal maliku Allah shi ke mallake da komi nasa malikul umur shine mamallakin duk al'amari alqaliqu li kulli shay'in shine kuma ya halicci komi almudabbiru li kulli shay'in shine kuma yake juya al'amarinsa a kowane abu alqadiru ala kulli shay'in kuma shi ke da iko akan komi fala waliya eh, ko fala waliya likalqihi siwahu babu wani waliyin halittunsa in ba shi ba ma'ana babu wani wanda zai jibinci al'amarin halittarsa in ba shi din ba sifikun nan ba su sai tuba fa babu wani wanda yake waliyin al'amurra wanda in ba shi din Allah ba kowa in dai ba Allah ne ce ikaza ba to baka isa ka yi ba wala shafiya illa min ba'di iznihi babu wani mai mallake da ceto in ba bayan Allah ya mar izini ba in dai ba Allah ne ya mar izini ba to bai isa ce zai ceci wayansu ba kai wannan aya tana da zafi kuma wannan aya lalle tana tabbatar mana da mallakar komi da kowa mallakar komi da kowa na Allah ne bayin Allah duka na Allah ne kuma ba mai zartar da wani al'amari sai Allah kawai ko da za ka yi sai bayan ya ma izini kai afala ta tazakkaruna mutane ba za su wazantu ba afala ta tazakkaruna ba za ku wazantu ba ayyuhal abiduna gairahu ya ku da kuke bautar wani Allah ku wazantu mana ku gane bautar wani Allah wahala ce ka rike wani kana ta fama da shi ka ce shi ne masoyinka shi ne majibincin al'amarinka ka bar Allah kana bin dokar wani Allah ka bar ta Allah kana bin umarnin wani Allah ka bar na Allah ka bi manzon wani Allah ka bar manzon Allah afala ta tazakkaruna shin ba za ku wazantu ba ya na gairahu ya masu bautar wani Allah na ala almutawakkiluna ala gairihi ya ku masu dogaro da wani Allah ta'ala madaukakin sarki taqaddasa wa tanazzaha an yakuna lahu nazirun aw sharikun au wazirun aw nadidun au adilu Allah ya wuce wa'annan duka la ilaha illa ba wani abun bauta da gaskiya sai shi wala rabba siwahu ba wani abun bauta ubangiji mai renon bayi in ba shi ba akwai hadisi da imamun nasa'i ya kawo wanda abu huraira ne hadisin yake dangantuwa da shi zuwa wato daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kama hannuna wata rana yace inna allaha khalaqa samawa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa alal arshi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci abin da yake tsakanin sammai da kasai a gwargwadon kwanakin da ba su kwanaki shidda ba sun mastawa alal arshi fi yau misabi sannan ya daidaita kan al'arshinsa a rana ta bakwai fakalaka turbata yau musabti ya halicci wannan turba da kuke gani yau musabti ko hmm. ranar asabar yau yawmil ahadi duwatsu kuma ranar lahadi wa shajar yawmil su kuma a itatuwa ranar litinin wal makruhu yawmus duk ababe waɗanda suke makaruhai su kuma ranar talata wan nuru yawmil arbi'a haske kuma an yi shi ranar laraba waddawabu yawmil khamisi dabbobi kuma ranar alhamis wa adam yawmil jum'ati fi akhir sa'atin minan nahar adam alaihi babanmu kuma aka halicce shi a ƙarshen yinin juma'a bayan la'asar ba'da al'asri wa khalaqahu min adimil ardi Allah ya halicci annabi Adam daga dukkan wani nau'i na ƙasa ahamaruha wa aswaduha jar ƙasa da baƙa an haɗa an cuɗa buha wa kabifuha kyakkyawanta da mummunanta min ajali zalika ja'ala Allah min bani adama tayyibun wa khabithun shi yasa aka sa 'ya'yan adam za ga akwai mai kyau akwai mummuna akwai mai kyan hali akwai mara kyau akwai mai tsauri akwai mai sauki wannan inda za ka gane Allah shi kaɗai ya abunsa kenan babu wanda ya taimaka masa shi kaɗai ya wannan aiki duniya idan ka dubi ƙasa ba iri ɗaya ba ne wani wuri sahara ne wani wuri kurus-kurus take wani wuri kon faɓo ne wani wuri kuma baƙin taɓo ne wani wuri za a gan shi jajir jangargari ne wani wuri karmata ko haka za ka gani abun gaba ɗaya Allah ya ce ba irin inda bai daddamko ba ya har hada ya cuda ya yi annabi adam alaihi salatu wassalam wani za a gan shi jajau wani ja mai kyau fari-fari wani baki wulul wani baki-baki haka mai ɗan dama-dama wani daƙaƙa hakan nan ba fasali don ƙasar ma kanta wani wuri in kaje baka shawar ka huta a abu wani kuma in ka je ka ga ƙasa suwai suwai so kake kama zauna ka ɗan huta to haka 'yan adam ɗin kamar yadda ƙasar take haka take wani wuri tauri in za ka tona wani wuri laushi in za ka tona wani wuri idan aka tono ruwan gumma za ka ji ya ɗabin nan yana ainihin zartsi wani wuri kuma za ka ji shi daɗi to haka 'yan adam suke wani in ka zauna da shi ba daɗi in aka yi sa'a daidai irin wannan wurin ne mai taurin kai sai a ce wani akwai taurin kai an ɗebo wajen kwankwan ɗin kenan <laughs> eh, in ka same shi mai saukin kai kuma an samu wajen laushi-laushin eh, in ya dace da wurin da ƙasar da ba ta da fasali sai ka gan shi shi nan dai da magum haka in aka yi sa'a kuma wajen da yake da tsari sai ka gan shi wasai to haka Allah yake ya da abubuwan yayi annabi Adam alaihi salatu wassalam ya hada shi a cikin lokaci ranar juma'a bayan la'asa Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan duka yayi ne don me don bayin Allah su gane girman Allah su rike Allah su san ba su da wani mahalicci mai taimaka musu in ba Allah din ba don babu wanda ya yi wata halitta in ba shi din ba duk wanda za ka je ka koma ƙarƙashin ka saka tsuguna to in dai ba yana nuna maka inda za ka bi ka gane Allah ba to ka kama iska Allah ya taimake mu sai Allah ya ce yudabbiru Amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun Allah ya ce yudabbiru Amra kuma shi yake juya al'amarinsa tun daga sama minas sama'i ila ardi daga sama ne ake har hada duk abin da za a yi a nan duniya likicin da za a yi a nan yau daga sama aka mulmulo shi aka turo yau kuma duk sai an ya musa shi yau na yinin yau na dare ma haka daga can ne Allah zai turo shi na gobe ma haka duk Allah subhanahu ta'ala shi yake wannan tasarrufin haka za a yi ta yi har zuwa ƙarshen rayuwar duniya yudabbiru amr minas sama'i ila maya a ya'ruju ilaihi bayan wannan ya mutsin duka duniya ta kare kuma a tattara a koma masa da wannan sakamakon ilaihi wajensa iya ya mutsin da duk aka yi a rayuwar duniya da tsare-tsare masu kyau da aka tsara duk za su koma kuma ilaihi zuwa gare shi rana da za a sakanta wa bayi da irin abun da suka aikata kenan rana ce wanda kuma a rannan za a bambanta mai kyau da mummuna rana ce da babu son zuciya a wannan rana rana ce da Allah subhanahu wa ta'ala shine alkali shine mai shari'a wa'inda suke yan sanda a rannan masu zagayawa su ne mala'iku Allah Ubangiji taimake mu Allah ya ce ya ma'asharar jinni wal insi inistabatum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan yau fa ni ne alkali ni ne shugaba ni ne sarki ni ne mamallaki ni ne komi kuma ku duba ku ga yadda ake kewaye da ku in kuma akwai wanda yake ganin akwai wata kafa da zai bi ya sulale ya tsira bismillah la na illa bi sultan ba wanda ya sai samu kafar tsira sai wanda ya je wa Allah da hujja sai wanda ya je wa Allah da tauhidi sai wanda ya je wa Allah da imani wanda yake tabbataccen imani na gaske Allah ka taimake mu da tabbataccen imani na gaske sai Allah ya ce zalika alimul ghaibi wash shahadatil azizur rahim Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika zalika alimul ghaibi wancanenka Allah subhanahu wa ta'ala mai wannan aiki shine alimul ghaibi wanda ya san abin da ke fake shahadati da kuma abin da yake bayyane kaga maimakon ya ce ya san wanda yake a fili ya san wanda yake ɓoye sai ya ce maka ya san na ɓoye kafin nan sai ya ce ya san na bayyane ashe na ɓoye shine ma ke da wahalar sani to shi shi ya fara ce maka ma ya san shi ya san zuciyarka da abin da zuciyarka ta saka ya kuma san abin da ka aikata a fili ya san abin da aka yi a fili ya san wanda aka yi a ɓoye ya san wanda aka faɗa da lasfika a bainal jama'a ya san wanda aka shiga lungu aka yi mitin Allah subhanahu wa ta'ala duk ya son su ku ne kuke yaudarar juna ku shiga ku yi mitin abun da kuka faɗi daban sai ku zo ku fito wa mutane ku faɗa musu wani abu daban ce yanzu in an zo a gaya wa jama'a kaza amma manufar mu fa kaza ne don jama'a su dan fahimce mu ta hanya kaza don ba haka ba za a yi mana tawaye don haka yanzu hanyar da za mu bi kenan mu shawo kan wa'annan mutane sai ku shawarta a lungu sai ku dawo kuma ku an yawa mutane ƙarya Allah ya sauki abinda suka yi daban a mitin su a rubuce abinda za su zo su gaya wa talakawa daban abinda za su gaya wa mabiya daban abinda suka tsara daban abinda za a gaya wa mabiya daban to Allah ya san na boyin ya san na bayyane don ma ya kunu min najwa salasatin illa min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisu wala adana min zalika wala akthara illa huwa mahu aina ma kanu babu wa'yansu mutum uku da za su taru su yi mitin face Allah ne na hudu ma'ana ilimin Allah a wajen shine na hudu babu wa'yansu mutane hudu da za su taru su yi mitin face ilimin Allah shine na biyar kai babu sama da mutum biyar ko sun kai miliyon suka taru suna mitin to Allah shine na miliyon da ɗaya idan kuma su kai ɗaya ne da abokinka ku biyu ma to Allah yana nan na ukunku iliminsa yana wajen ya san me kuke faɗi sai kuma saka muku da abin da kuka yi Allah ya ganar da mu shi yasa Allah subhanahu wata'ala shi ne alimul ghaibi wanda ya san abun da ya buya wa shahadati ya kuma san abun da ya bayyana al-azizu mabuwayi al-rahimu mai jin kai kaga shi Allah buwayayyen sarki ne ba a buwayarsa shi ya gagari kowa ya gagari komi kuma ba abun da yake gagararsa kuma arrahimu yana da tausayi yana da jin kai shi ba wai irin wanda in an mara an tuba ya ce bai yafewa ba ne shi azizun ne sannan rahimun ne Allah ka ji kanmu sai ya ce الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ الخلق الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وبدأ الخلق وبدأ خلق الإنسان من دين Allah subhanahu wa ta'ala shi ne allazi ahasana kulla shay'in khalqahu shi ne wanda ya kyautata halittar kowane abu kowane abu in ka ga yadda Allah halicce shi hakan shi ya fi dacewa da shi hakan shi ya fi dacewa da shi kuma ka dubi halittunsa kowanne yadda ya yi shi kuma hakan shi ne ya fi dacewa da wannan abu kuma haka zai yi ta yin irin wannan zurriyar in ba Allah ba wa zai iya yin wannan in ka dubi kwari kaɗewa inda suke rayuwa a inda kake raye kwari ka dubi wannan kwaron kalansa daban wannan kalansa daban kuma kowanne yana da dangi yana da irin nasa jama'an kuma ya san yan uwansa kuma bai bin wayansu in ba irin yan uwansa ba eh? sannan ka dubi ainihin dabbobi manya kowace dabba da irin launin nasa kuma ya san yan uwansa bai bin wata kala sai irin nasa in ka dubi itatuwa in an ce wannan iccewa na kenan iccen sunansa kaza duk inda ka je irinsa haka za ka ga kalansa bai canja ba haka kuma launin mutane su ma aka yi musu irin tasu halitta kuma Allah ya kyautata halittar din daidai da yadda yake so ya ganta Allah shi ne ahsana kulla shay'in kalkahu ya kyautata wa kowane abu ba kowane mutum ba kowane abu kalkahu halittarsa wa bada a kalkal insani sai ya fara halittar ɗan adam asalin farkon halittar ɗan adam min ɗinin daga taɓo daga ƙasa aka fara halittar ɗan adam na farko annabi adam da ƙasa aka yi shi sannan daga baya ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahini sannan sai aka maida zurriyarsa aka rika halitta su daga wannan ruwa mai gangarowa daga ainihin wato marar namiji da kuma ainihin kirjin mace su haɗu su je su faɗa mahaifa ana kiransa mani sai aka koma halittar ɗan adam da ruwan mani wanda da asalin annabi adam shi ƙasa aka yi shi don ka gane farkon ka ƙasa ne kuma ƙarshen ka ƙasa ne Allah ke min ha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halicce ku kuma cikinta za mu maida ku daga cikinta za mu zaro ku wani karo daban ku dawo kanta kuma a yi muku hisabi a kanta wannan ɗan adam ya gane shi fa ba wani abu bane ne asalinsa ƙasa ne ƙasa yake Allah shi ne maɗaukaki. don kar ka zo ka zama mai girman kai ka gane kai ƙasƙantacce ne daga ƙasa kake kar ka riƙa ɗaukan kanka sama ka ɗauka kamar Allah kake Allah shi ne maɗaukaki. kai maƙasƙanci ne asalin ka ƙasa cikin ƙasa za ka koma daga nan za a zaro ka bayan ka lalace ka koma ƙasar sannan a ɗora ka kan ƙasa amma hisabi Allah ce sun maja'ala na min sulalatin min ma'in mahinin aka mai da kuma halittar ɗan adam da ruwan mani wanda yake mahinin wulaƙantaccen ruwa ne karka ɗauka kuma bayan nan ɗin daga baya kai wani abu ne da mani ne aka yi ka kai ɗin dagal dagal haka ba wai wani abu ne mai daraja ba mahin Allah ya ce wulaƙantaccen abu Allah ya kare mu da ainihin rena Allah Allah ya kare mu da rena kimar ubangiji Allah ya tsare mu da ɗaukar girman kai mu rataya wa kanmu ba mu kai mu yi girman kai ba don ba wani abu ne asalin mu ba Allah ne ya daraja mu ya kimanta mu ya karrama mu mu kuma mu ba shi girman da yake da shi mu tsaya a matsayin mu na bayin Allah wai ba za a yi ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce فسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله يجي ثم سواه سننشي وانتم بدأ خلق الإنسان من دين ɗan adam ɗin da aka fara halitta shi annabi adam da tabo bayan da aka halitta shi ɗin an aje shi kaskonsa kawai ya sandare ya bushe kanken in ka kwankwasa shi za ka ji ƙara kamar an aji tukunya da ramunsa da komi ga ƙofar hanci ga ƙofar ido ga ta kunne ga ta dubura ga ta farji ga komi an suranta shi ga ramin ciki da sauransu amma ba a sa masa jini ba ba a sa man ruwa ba ba a sa man rai ba ba a mai da jikin mai laushi ba yana nan a ji sankare iya lokacin da Allah ya so ken hakan nan to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace "Sun sawwahu sannan sai Allah ya daidaita shi wa nafakha fihi min ruhihi ya sa masa wani bangare na daga ainihin rayi rayin da shi ma na Allah ne Allah ne ya halicci ran ba wai ran Allah ne aka ɗebo aka sa ba kamar yadda wasu ke cewa ai rai ɗan adam ai wani bangare ne na Allah shi ma ai to ba haka bane min ruhihi daga ainihin ruhin da shi ma halitta ce ta Allah don in kana da wani abu sai ka ce wannan nawa ne hmm. don ka ce naka ne ya nuna kai din jikinka hmm. a min ruhi daga ruhinsa wanda ya halitta sai ya sa wa annabi adam alaihi salatu wassalam waje lakumus sam'a sannan bayan nan sai ya sanya muku ji wannan fankar da aka sa da kofa ba shine jin ba jin sai Allah ya sa shi don kana da wani a garinku wanda yana da fankar kunne yana da ramin kunne amma baya ji yana da dama to dan kama go eh. to ba za ka samar ba ba za ka samar ya ji ba ban san yadda ake yi ba to ya kamata ka gane ɗanka ne ba halittar ka bace. ka san abin da za ka umurce shi ka san abin da za ka hana shi don ba kai ka yi shi ba tun da ga ɗanka baya ji amma ka kasa sa masa ji ka gane wannan to Allah shi ne ya sanya muku a sam a ji ji din ramin gashi fankar gata amma sai ka ga mutum bai ji akwai kurman da za ka ga ma ya fi ka manya-manyan kunnuwa hmm. amma baya ji wani har za ka jana ce wasu kattun kunnen ka haika ce kurma to kaga wannan duka ashe kenan kunnen ba shine ji ba ashe jin wani tasiri ne daga Allah wani sinadari ne wanda Allah ne yake saka shi shi ne yake sa mana shi wal absara kuma ya sanya mana gani wani za ga ga kwayar idon kuru-kuru amma bai gani baya gani za ga wani yan ƙananan ido gare shi amma taral suke gani wani kuma manya-manya amma sai ya ɗan karkata ya gane baki Allah ne ke sanya wa kowa daidai iyayen da yake so ya sa masa ganin as-sam'a sai ya sanya muku gani ji wal, absara ya kuma sanya muku gani wal afida ya sanya muku zukata masu tunani wani za a gan shi garkeke idan da za a fede ka fede shi kowa yana da zuciya mm. amma shi bai da hankali bai da tunani mahaukaci ne Allah ne bai sa masa hankali ba bai sa masa tunani a cikin zuciya ba sai kaga yana kwaba wani kuma bai zama mahaukaci direct gashi nan mahaukaci ne kai tsaye ba amma ana ce masa wawa wani kuma gashi da wayo gashi da basira gashi da hankali kuma ba ma daga gidan gata ya fito ba wani kuma sai kaga dan sarki ne amma ya fito gabotari kaga wannan kyauta ce ta Allah ai Allah ne yake yi Allah ya sauke mutum ya kamata ya gane Allah kalilan amma wallahi kaɗan ne ma ƙwarai na kuke godewa Allah akan wannan ni'ima ba ka tuna ma wai kana da arziki Allah ya ma arziki tun da kana ji ba ka tuna kana da arziki tun da kana gani ba ka tuna kana da arziki tun da kana da hankali kuka kake kullum wai mai nawa Allah eh wai ba kuɗi siyasan nan tun da aka fara nake ko kansila har yanzu ban yi ba to lafiyanka kalau da jinka da ganinka wani da hankalinka baka zama ma'aukaci ba wataƙila ma sallah kake musulmi ne duk baka gode wa Allah akan haka ba wannan abun da kake nema ƙila ma sharri ne idan da ka same shi ƙila sanadin halakarka ya zo a lahira ka zama cikakken ɗan wuta na har abada ba gara hakan ba ma ya fi maka sauki duk abin da kaga Allah bai ba dan adam ba to ya kwantar da hankalinsa watakila alheri ne asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum hmm. wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna da yawa kuke son abu ba ku sani ba sharri ne da yawa kuke kin abu ba ku sani ba alheri ne to ai Allah shi ya san alheri ya san sharri ku ba ku san komai ba Allah taimake mu don haka Allah ya ce duk da wannan cewa shi yake mana komi amma kalilan kaɗan kalilan kaɗan ne ma kwarai tashkuru na kuke gode wa Allah Allah ka samu cikin bayinka masu godiya sai ya ce wa qalu a idza dalalla fil ardi a inna lafi khalqin jadid manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am بل هم بلقاء ربهم كافرون منظر الله صلى الله عليه وسلم يزوينا مسوازي yana ce da su ku ji tsoron Allah idan fa ba ku bi Allah ba rana tana zuwa bayan kun mutu kun lalace a ƙasa ba za a tashe ku a sake zaunar da ku wata rayuwa sabuwa a muku hisabi da irin abun da kuka aikata suka ce kai tsaya wannan magana taka wa kalu suka ce a iza balalla yanzu idan muka bace fil ardi a cikin ƙasa muka rududduge muka koma ƙasa muka saje a inna lafi kalkin jadidin yanzu mu za a sake dawo da mu sabuwar halitta bal hum bi liqa'i rabbihim huna. Allah ce kai bari wa'annan mutane su bawai sun kafurcewa za su koma su sadu da ubangijinsu duk mutumin da kaje yana nanata to ai yanzu in an mutun nan har za a tashi to bai yarda ba zai sake karo ya haɗu da ubangijin sai mar hisabi ba irin haka ne masu iya hausa sai kaji har sun kware kayya ka hole kawai daga duniya sai kaduna eh wai daga duniya sai kaduna ko a ina kaduna take eh? ita kadunar ko a ina take a duniya take Allah ya sauke Allah subhanahu ya ce suna cewa a iza dalalna yanzu idan muka lalace fil ardi a inna lafi kalkin za mu masu komawa ne wata halitta jadid sabo bal hum fi liqa'i rabbihim wannan magana fa wai suna nuna maka ne fa su game da saduwa da ubangijin su na wai sun kafurce ba su yadda ba to kace da su قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل كتيد سو يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم تبس ملائكة mutuwan da أكا wakkala muku shi zai zo ya ɗauranku ba wai ku ne ba kuma wani abu ne zai kashe ku ba a'a sababi mala'ikan da aka wakala ku yana nan yana bin ku kullum yace kowane rana yana leka kowane gida yana duba kowane ɗa babba da yaro ba wanda bai san da shi ba kullum sai ya zo ya zagaya ka ya duba ya duba ya dubi takardarka a wannan da dan saura saura sakon tara sai ya dan wuce ya je gun wanda yanzu sakon ɗinsa ya cika sai ya zare to Allah ya sauke malakul mauti alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakkala muku summa ila rabbikum turja'una yanda ba ku son kuma wajen ubangijin ku za a tirsasa a maida ku dole kuma ku koma rannan kuma ba gardama anan ne ko mutum zai kawo wani sabon imani Allah ya sauke mm. wato mala'ika na mutuwa yanda yake kallon duniya kamar yanda kake kallon abu a tafin hannunka kai nasa ma har ya fi haka kowane rana kowane yini kulla yaumin kulla yaumin kowane yini a wani hadisi ya ce yana leka kowane gida yana leka kowane mutum sau biyar kam samarratin eh zai zo ya duba ka ya duba ka ya leƙa ya fayil linka ya gani saura awa nawa saura munti nawa saura shekara nawa saura kwana nawa saura wata nawa ina nan ban sani ba sai eh yana bin ka an wakala mishi lura da kai kuma ba zai ɗauran ka ba sai lokacin ya cika sai dai a tafiya na ta ko za mu tardawa ne mun baro shi dai bai iya komi sai ya shekara goma da haka yana baku wahala eh, wani kuma ya ta mutuwa yana samun gado yana kwance eh? masu lafiya su ta mutuwa shi yana nan kwance bai da lafiya sai dai ta gadon ku a <laughs> ƙarautar lahu eh? to lokacin bai yi ba mala'ikan bai isa ya ɗauki abin da ba a ce ya ɗauka ba don shi ma wakkala shi aka yi wakili ne Allah ya taimake mu sai Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjina ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Allah ya ce ya rasulallah ko ya kai mai karatu ko mai shauraron karatu walau tara idan da za ka gani izil mujrimuna yayin da wa'annan miyagun mutane za ka kalle su gaban Allah ran da aka tada su sun ce ba za a tashi ba gashi an tashi na ki suru usihim sun sun kuyar da kawunansu inda rabbihim wajen ubangijinsu ranar tashin alkiyama suna jin kunya suna cike da fallasa suna cike da tsoro sun ƙaryata ga abu ya tabbata suna ce rabbana ya ubangijinmu absarna yanzu kan fa mun gani lalle abinda manzannin nan suke faɗa mun gan shi wasami'ina mun kuma ji farji ina mai damu duniya na amal salihan za mu yi kyakkyawa za mu aikata aiki mai kyau yanzu kam tunda mun ga tabbas mun ga kat don haka a maida mu duniya za mu yi kyakkyawan aiki In na muƙi nuna lalle yanzu kan muna da yaƙini in an mutu ashe za a tashi sannan kuma lalle ashe akwai rana wanda take da matsaloli to tun da mun gane yanzu Allah a maida mu duniya a ga aiki za a yi farga ce da ba ta da amfani ai Allah dama haka ya yi niyya don kuɗin kuƙi waɗansu su bi ku a kai ku wuta wasu su je aljanna ba a yi mutane duka don su shiga aljanna zalla ba kuma ba a yi mutane don su shiga wuta ba kuma Allah ba zai raba haka kawai ya kasa biyu ya kai aljanna ya kai wuta ba tare da mutum shi ya zaba wa kanshi ba don shi adilin sarki ne don haka tunda kuka zaɓa wa kanku ku ƙaryata ku ƙiyadda to yau kuma yanda kuka ƙaryata kuka ƙiyadda kuka manta da wa'azi kuka manta da abin da ake gaya muku to kuma kuna da wurin da za a je a manta da ku inda Allah ya so kuma da hakan ba zai faru ba walau ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله يتي ولو شئنا إذن دامون سوء la'ataina kulla nafsin hudaha da sai mu baiwa rai kowace rai hudaha shiriyarta haka kawai da sai ka rinka bin shiriyarka kawai da kanka to amma ba haka muka so ba sai muka aiko da mai shiryarwa da mai wa'azi ba a kyale kowa ya amfani da hankalin kansa ba a mun aiko masu wa'azi masu karantaswa masu gargadi masu nusarwa don ka ji daɗi kaga kawai wannan kam kafi shi bai isa ya gaya ma ba sai ka karyata don wuta ta more don idan da kai aka kyale maka kanka aka aiko ka zuwa kanka ba za ka karyata kanka ba in ka faɗa za ka yadda to sai aka turo ma waninka don ka ji daɗin rena shi ka karyata shi wuta kuma ta more haka Allah ya yi walau shi ina damun so la'ataina kulla nafsin da sai mu bai wa kowace rai hudaha shiryarta a hannunta walakin haƙƙal ƙaunu minni sai dai alƙaunu zance da na riga na yi zance da ya fita daga zatina minni daga zati na? ya riga ya gaskata wani zance ne la'am la'an na jahannama ni ne na hurta na ce lalle wallahi sai na cika wutar jahannama da suwa min aljinnati wan nasi daga cikin aljanu da mutane sai na cika wutar jahannama dan kamta ci takushi. ajma'ina gaba ɗaya to kaga tunda aka yi haka to shi yasa sai a aiko manzanni kuma in Allah ya tashi aikowa sai ya aiko wanda za a rena sai ya turo malami sai ya turo wanda za a rena sai turo ɗalibi sai turo wanda za a rena don mai don wuta ta cika don ita wuta cikar kwari makil za a mata aljanna kuma cikar wadata za a yi mata domin ita aljanna cikar wadata ne za a ce daga nan duniyan nan duka an yi ta an fada ta kamarta kamarta kamarta sai a ce to gidan wannan gidan abubakar sa'idu ne Eh. can kuma ga na mamman sani ga na malam musa ga na Gana ga na Wani, ga na haka ne fa ba wai za a zo a cusa mu kamar garin son din nan yadda muke cunkushe eh. kowa aka taba shi dan son ne kowa dan son ne <laughs> ba haka ne a can a yankinka duniyan nan ma matsi ne a kan can duniyar ta matsi ne akan aljannar mutum daya talaka ne fa wai a aljanna wai wanda ya zo an riga an ba kowa saboda yawan kaba'ira da ya yi amma da yake bai yi shirka ba an kone shi an kone shi duk ana tabuta shi yana nan laifinsa ya yi yawa amma tun da bai yi shirka ba sai aka fuddo shi rannan aka ce je kaka shiga aljanna ya je duba duba ko ina ta cika ko ina sunan mutane duk inda ya tinkara sai ga nan ma gidan wani ne ba sunansa ya ce Allah ta cika ta cika ya ce eh ya ce to yanzu a maka naka kamar duniya ya isa ya ce Allah kai ubangiji ne wannan magana kuma kamar kai ka faɗi wannan wai yaushe zai samu kamar duniya yake gani sai ka ce to laka mithlu laka mislu laka mislu laka mislu laka mislu aka rika ka masa kamar duniyar kamar duniyar kamar duniyar ka je an yi kun fa kunu aka kera mar ya je ya shiga wannan fa shi an tsere mar ne saboda kurakurai da ya ta tabkawa to amma ita wuta cunkoso ne bala'i ne Allah ya kare mu to an riga an mata kuma alkawari sai ta cika dole jama'ar wuta sun fi na aljanna yawa kuma aljanna sai ta cika wuta sai ta cika kowanne kuma da irin launin cikansa la'amla anna jahannama ce kawai ta bi ta kansu da Allah ya ce sai an cika jahannama da su minal jinnati wannan nasi ajima'ina don haka Allah sai ya ce da su fahuku bima nasitum liqa'a yawmikum haga inna nasinakum mm. wazuku ma khuldi bima kuntum ta'malun Allah zai ce da su fazugu bayan an cusa su an kukkulle su an ɗaɗɗaure su an cukurkuɗa su an cukurkuɗa su an yamutsa su an ɗaura su yadda ka san za a yamutsa tsumma a nan naɗa a naɗa a naɗa a yi ƙwallon ƙafa na yara haka za a sa mutum cikin marin wuta a matse shi ba inda zai miƙa yatsa ya sosa ko ya ji bala'i sai a ce to fa zuku ku ɗanɗana bima nasitum liƙa a yaumikum haza. saboda abin da kuka manta da shi da ana gaya muku ana tuna muku kuka manta cewa akwai wannan ranar fa tana zuwa za ku sadu da wannan ranar taku amma kuka mance da ita da gangan to don haka kuma a yau inna nasinakum mu ma mun manta da ku kamar yadda ku kuka manta inna nasinakum kama na ko a wata aya Allah ya ce mun mance ku kamar yadda kuma kuka mance to amma Allah baya mantuwa ai ba wai mantuwa irin ta an ba an kyale ku kamar yadda kuka yi ko oho da ranar to kuma yau an yi ko oho da ku inna nasina ku wazuku azabal kuldi don haka ku je ku dandani azaba irin ta dawwama to wannan ita azabar ita tafi muni azabar kuldi ba duk mutumin da aka kai shi darul kuldi a cikin jahannama to shi fa baya ko tunanin fita amma mumini ko an kai shi a wuta to ba za a sa shi darul kuldi ba kuma ba za a yi masa azaba irin ta azaba ta kuldi ba a azaba ta horo za a yi masa kuma a gidan horo za a aje shi rana tana zuwa za a hudda shi sannan kuma a wanke shi a kai shi gidan aljanna to Allah dai mu fatanmu kada mu maga kofar. sai dai in za a nuna mana don mu shakata mu kalle su mu ga irin azabar da suke sha mu ga da ga majiya daɗin duniya yau ga halin da suka koma kawai mu ɗan shakata da kallon su, amma mu je ga kofar za a ɗan bugo mana suracin kawai a maida a rufe ba ma soya Allah Allah ka kare mu don haka waƙina azaban nari a fazuku ku ɗanɗani azabal kuldi azaba ta dawwama bima kuntum ta'maluna saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa tambayar da yake kuma ba ta da to to Allah ya kare mu da wannan azaba a insha Allah nan zamu tsaya kamar yanda aka ji sai kuma Allah ya kaddara mana safiyar gobe sai mu tsora daidai an da ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana menene tambayar take ka sarautar lahu Allah ya gafa malam mai tambaya yana tambaya Allah ya gafa idan mutum ya salla sallar shafa'i da wutiri hmm. to zai iya yi nafilar dare bayan shafa'i da wutirin to wannan zai iya yiwuwa mutum idan ya riga ya yi shafa'i ya yi witiri sai kuma da daddare ya tashi yana da ni yana jin nishadin zai yi na filfili zai iya yi sai dai witirin ne ba zai sake yi ba eh, ba zai sake yin wani witiri ba sai dai ya yi ta yin shafa'i yana sallamewa ya yi ta yin shafa'i yana sallamewa iya lokacin da Allah ya kaddara masa ya tashi to amma ba zai daɗa yin wani witiri sabo ba eh, ba a yin witiri biyu a dare wanda ya wadatar masa alhamdulillah Allah ya saka da mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisan tatta bayin Allah da suke taimakawa addinin Allah da bayin Allah masu taimakawa bayin Allah Allah ya taimaka musu abinda suka yi don shi Allah ya biya musu bukatu abinda suka yi don tsoronsa Allah ya kare su Allah madaukakin sarki ya sa mu gudu tare mu tsira tare mahadar mu jannatin firdausi da rahmar Allah wannan wata na Ramadan alkhairan da suke ciki Allah ya sada mu da shi akwai bayin Allah suna taimakawa bayin Allah da yawa a cikin wannan wata suna ta taimaka musu da abinci wani ma za a kawo masa irin abincin da da sa bai sayin irin shi sai a bashi a taimaka da siga yanda abubuwa suke tsada sai ka ga bayan Allah suna ta ba mutane fi sabilillahi Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wannan duka suna neman Allah ya kare su ne daga azabar lahira suna neman Allah ya arzuta su da samun gidan rahama to Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya taimakawa bayan Allah da suke taimakawa bayan Allah da suturu akwai waɗanda suke ainihin suturta bayan Allah wayansu za a ga an kawo maka abu da naka da na iyalanka fi sabilillahi wayannan bayin Allah suna neman aljanna ne fa ya kamata da irin su ne ya kamata mu ta koyi ba irin wayanda suke taimakawa mawaka da suna ta alfasha da dukiya ba bayin Allah da yawa suna nan suna da bukatu yanzu wani ana murna sallah ta kusa shi damuwa yake ya zai yi da ƴaƴan shi ya zai yi da matan shi matan dama da ƙyar yanzu ma zannuwansu sun kare. tun sallar bara ya zai yi oh ga yara kowa ya fito ya kowane yaro da sutura nasa ba su rasa za su amma bayan Allah ya kaga su haka kawai ba sani ba tsammani ya kaga ya zo ya dunkula ya baka ce gashi sai kaga gana ka gana ƴaƴan ka gana mata to Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa su samu sundusin khudurin wa istabraq Allah ya sa ya zama sutura ce a gidan aljanna Allah ya taimake mu mu ma da samun wa'annan irin dukiya wanda zai zama sanadi Allah ubangiji ya taimake mu hatta shi kansa ramma mai ja mana baki yace akwai bawan allah da yake masa sutura kuma in ya tashi sai rika masa asinda da asin asinda asin sai ya jera masa kawai dinki kala kala sai ya zo ya zuba masa to ya yace wannan shi ma ya kamata ya a addu'a to haka dukanmu muna sa irin wayannan bayan Allah da suke taimakawa a cikin addu'o'inmu? Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya taimake mu da gudu tare tsira tare ya sada mu da alkhairin da suke cikin wannan wata bismillah اللهم اجنا فيما هديت وآتنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهات المسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله Thank you.